sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau Laraba takwas ga watan Satumba shekarar da 2021. Baba ya kuma makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar imo ta ce ta shirya tsaf ta karbi bakoncin shugaban najeriya muhammadu buhari a gobe alhamis za ku kuma ji tattaunawar murtala faruk sanyin na da kwamishinan lamuran tsaro na jihar sokoto da ke makwabtaka da jihar zamfara kanal garba moyi isa akan matakan tsaro da jihar zamfara ke dauka bayan haka hassan umar tambuwal zai shigo mana da rahoto na musamman akan dokar haramta tsugunawa yin bahaya a ko'ina da gwamnatin jihar oyo ke dauka akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga kasar ghana to amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya akalla fursunoni 41 suka mutu a gidan yara a kasar indonesia bayan da gobara ta tashi a gidan yarin mai cunkoso da sanyin safiyar yau laraba mai magana da yawan ma'aikatar shari'ar indonesia ya ce Gobarar ta fara ne a rukunin si na gidan yarin Tangrang wanda yake a wajen babban birnin kasar Jakarta. Rika Aprienti ya ce an kashe wutan ne bayan sa'o'i akalla fursunoni tamanin suka jikkata ciki har da takwas da aka ɗauke su zuwa asibiti a Tangrang. Fiye da fursunoni dubu biyu ne a gidan yarin Tangrang wanda aka gina shi don ya ɗauki mutum ɗari shida kawai inda fursunoni ɗari da ashirin da biyu ke a rukunin si. Aprienti ya ce ana gudanar da binciken dalilin da ya haddasa gobarar da ta kashe mutane. Shugaban babbar jam'iyyar adawar kasar Gini Union of Democratic Forces of Guinea ya ce juyin mulkin da aka yi a kasar a ranar biyar ga watan Satumba ya yi daidai saboda shugaba Alfa Conde baya bisa ka'ida bayan da ya canja kundin tsarin mulkin kasar don yin wa'adi na uku. A wata hira ta musamman da ya da biyo ta hanyar tafinta. Selu Dalen Diallo ya ce duk wata cuta ta al'ummar Gini da gwamnatin mulkin soja ta ambata jam'iyyarsa ce ta gano kuma ta tar da su da aka tambaye shi ko sai ya shiga gwamnatin haɗin kai idan sojoji suka nemi ya shiga diyalo ya ce shi ba zai shiga gwamnatin rikon kwarya ba amma zai ba da mambobin jam'iyyarsa su shiga ciki diyalo ya yi da'awar lashe zaben shugaban ƙasar na watan oktoba 2020 amma hukumar zaben ƙasar ta ayyana kwande a matsayin wanda ya lashe kuma kotun kolin gini ta tabbatar da sakamakon wanda ya lashe ga shugaba Kwande. Diallo ya ce zai sake tsayawa takarar shugaban kasa a sabon zaɓe. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya talata ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta kudu ya yi kira ga kwamandojin soja da shugabannin siyasa da suka kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a jihar Equatorial ta yamma biyo bayan mutuwar akalla mutane biyar a ranar Litinin da ta gabata. An tura wata tawaga ta haɗin gwiwa da ta kunshi dakaran tsaron Sudan ta kudu da dakaran ƙawancen adawa zuwa tambura don su warware rikicin a cewar manjo janar Lul Ru'ai Koang kakakin rundunar tsaron jama'ar Sudan ta kudu. Rahotanni sun bazu cewa fada ya barke tsakanin dakarun SPLM da na SSPDF masu yin biyayya ga General James Nando. Akwai zarge-zarge daban-daban kan waɗanda ke da hannu a faɗan da ya dagula yankin kuma ya sa mazauna yankin tserewa daga garin tambura ko'ang ya ce sojoji kalilan ne kawai suke faɗan amma ba duka rundunar sojojin ba ne ko'ang ya faɗa wa shirin southern sudan in focus na boa cewa wannan ba arangama ba ce tsakanin rundunar sojojin biyu arangama ce tsakanin wasu 'yan kalilan daga bangarorin biyu Wata girgizar ƙasa mai karfin maki bakwai ta uku a kudancin ƙasar Mexico jiya talata da daddare a kusa da wurin shakatawa na Acapulco a jihar Gorero, inda akalla mutum ɗaya ya mutu. Gwamnan jihar Gorero Hector Astudillo ya shaida wani gidan talabijin na ƙasar cewa wata falwaya ta faɗo kan wani mutum a kusa da garin Koyuka Dibinetes. Hukumar kula da yanayin ƙasa ta Amurka ta ce girgizar ƙasar ta kai maki bakwai kuma tana da nisan kilomita sha bakwai arewa maso gabashin birnin shakatawa na Acapulco da ke jihar Gorero. A cikin wani sakon bidiyo shugaban kasar Mexico, Andres Manuel Lopez Obrado, ya ce babu wasu rahotanni na manyan barna a Gurero ko kuma wani waje a yankin ciki har da Oaxaca da Mexico City, inda mutane suka rinka gudu kan titina lokacin da gine-gine suka fara girgiza. Rundunar farar hula ta Mexico ta ce tana gudanar da bincike a jihohi goma, amma bata samu rahoton waɗanda abin ya ritsa da su ko mummunar barna. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da ministan harkokin wajen Jamus Hiko Mas za su gudanar da wata tattaunawa yau Laraba tare da gungun abokanan hudda da kawayensu don tattauna halin da ake ciki a kasar Afghanistan ya hadda ƙoƙarin ci gaba da tura kayan agajin jin kai zuwa ƙasar bayan da Taliban ta karɓa iko. Wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa gabanin taron ministocin cewa ɗaya daga cikin batutuwan da za a tattauna a kai zai kasance nazari ko Taliban ta cika alkawarorinta da kuma tsammanin kasashen duniya kafin tafiya zuwa jamus blinken ya jaddada yayin ziyarar da ya kai kasar qatar cewa amurka da sauran kasashe na kira ga taliban da ta cika alkawarin da ta yi na barin duk wanda yake da takaddun tafiya mai inganci ya bar afghanistan idan ya zaɓi yin hakan batun ya kasance abin mayar da hankali ne tunda amurka ta fice daga afghanistan a ƙarshen watan agusta da ya gabata wanda ya kawo ƙarshen zaman sojoji na shekaru ashirin da ƙoƙarin karshe na kwashe dubban mutane daga kasar Mutane da yawa da ke son barin Afghanistan ba su samu damar yin hakan ba kafin ficewa Amurka. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kai ga batun ziyarar da shugaba Muhammad Buhari zai kai a jihar Imo. a yayin da rundunar sojan najeriya ke dada zafafa ruwan wuta a sansanonin 'yan bindiga a jihar zamfara rahotanni na cewa 'yan bindigar sun soma kwarara a makwabtan jihohi don gudun tsira da ransu murtala faruku sanyin na abuja ya tattauna da kwamishinan lamuran tsaro na jihar sokoto da ke makwabtaka da jihar zamfara kanal garba moyi isa wanda ya ce matakin na tasiri sosai to amma kuma kamata ya yi a ɗauki matakai na bai ɗaya a dukkan jihohin arewa maso yamma da ke fama da matsalolin tsaro. Ruwan bama-bamai da ake yi a jihar Zamfara gaskiya ne yana kassara yawancin su 'yan bindiga. To kuma dole ne kwas samu matsuwa irin haka nan ya bude mafita. To amma kuma kar ka manta cewa mu ma akwai namu muna da namu waɗanda suke cikin ƙasanmu to kuma a kowane lokaci yawanci suna shiga zamfara suna shiga katsina suna banna har zuwa kebbi duk da matakan da ita jihar zamfara ta dauka ai in baka manta ba ba a yi kwana uku ita kuma sokoto ta ɗauki waɗannan matakai irin waɗannan na zamfara ɗin a dai bambanci shine mu mun daza namu ne a kan bododi a kan iyakokinmu da muke da su zamfara da kebbi da nijar don kar su shigo mana To na fidda irin ɗauki ɗaiɗai da kuma shiga wasu gurare waɗanda suke gehen eh, su jami'an tsaro ba su kai wurin ba. To wani mataki kuke ɗauka na ganin cewa 'yan bindigar ba su kwarara zuwa cikin jihar ku ba? Ƙananan hukumomi guda goma sha uku da suka yi iyaka da zamfara da katsina da kebbi da nijar duk mun ɗauki waɗannan matakan na tabbatar da cewa ba mai shiga ba mai hita. sannan ƙari da ƙarawa jiya jiya ba da daɗewa ba saboda karancin jami'an tsaro mai girma gwamna sai da ya ba 'yan bangan mu na sokoto mota mota hilux guda goma aka ba su sannan ya ba su mashinunnuka guda ɗari biyar aka kuma ba su uniform cikakku don su tsatsare irin waɗannan guraren inda jami'an tsaro ba su kai ba su kuma sai su tsatsare su don dai mu tabbatar mun kare su mun hana su shigowa cikin ƙasar mu ta Sokoto. Rakaɗe a matsayinka na masani sha'anin tsaro ya kake kallon wannan matakin eh, da ita gwamnati take ɗauka na kai farmaki a jihar Zamfara wadda kowa ya sani cewa kamar ita ce tsakiya. Tsari ne mai kyau amma kuma yana tattare da kurara. Saboda duk matsala wadda ta shahi eh, zamfara Katsina, Sokoto, Kebbi, Niger da Kaduna ya kamata in za a ɗauki irin matakan da za ake ɗauka zamfara a ɗauke su bai guda lokaci guda a ce waɗannan matakan an ɗauke su a lokaci guda an samu isassun jami'an tsaro na ƙasa da na sama an ɗauke matakan na lokaci guda don a hana kowane ya shiga ko ina don aka ɗauka kuma muka yi magana da su jami'an tsaro na Nijar da suka datsa waccan mahitar to kaga sai a rutsa da su gaba ɗaya amma an matakan da aka ɗauka yanzu kaga za su kwarara su shiga katsina za su shigo sokoto za su shiga kebbi za su shiga niger za su shiga eh, kaduna saboda haka dole ne gaban da ya kamata shine a dauke wannan matakan bai guda ga wannan jihohi gaba daya Murtala Faruku na kenan a hirar sa da kwamishinan tsaro na jihar Sokoto, Kanal Garba Moyi Isa. Ra'ayoyi sun bambanta akan ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kai a jihar Imo, yayin da wasu suke cewa ziyarar ba ta da amfani wasu kuma sun ce daidai ne shugaban ya ziyarci ko ina a cikin kasar sai dai ita gwamnatin jihar ta ce ta kammala shirinta na tarban shugaban kasar ga dai alfonso okore igwe da ƙarin bayani Gwamnatin jihar Imo ta ce yanzu hakan ta shirya tsab domin zuwan shugaba Muhammadu Buhari jihar gobe Alhamis, kamar yadda kwamishinan yada labarai na jihar Mr. Declan Emelumba ya wasashen hausa da wasashen hausa na muryar Amurka a safiyar yau. Ya ce komai na nan daidai yadda ya kamata. Akwai tsaro sosai kuma an kammala duk shirye-shirye na tabbatar da cewa ba samu wata tangarɗa ba. Kwamishinan dai ya kara da cewa shugaba Buhari zai kaddamar da wasu manyan ayyukan da gwamnan jihar Sanata Hope Uzodinmu ya aiwatar a tsawon sama da shekara guda da yake mulki, ciki har da titin Naze Iyagwa Nekede Obinze. yanzu batun wannan zuwan shugaban ƙasar na ci gaba da janyo surutai da ma rashin amincewa daga sassa daban-daban na yankin kudu maso gabas inda jama'a da dama na cewa babu wani abin a zo a gani da gwamnan jihar sanata hope uzodinma ya tabukawa al'ummar jihar imo da ya cancanci kaddamarwar shugaba buhari Kenan Dakta Aman Zobi yana cewa ban san abin da zai zo yi ba, na duba in ga dalilin zuwansa amma ban gani ba saboda ba wani aikin da gwamnan ya aiwatar da shugaba buhari zai zai kaddamar wannan bata lokaci ne i don't know what he's visiting for what's he coming into this state to do since there are a lot of troubles ban san makasudin ziyararsa ba shin me zai kawo shi wannan jihar tunda akwai rikice-rikice da dama ni dai ban san irin aikin da gwamnan mu yayi da zai sa shugaban ƙasa ya zo ba in ji Maurice Obonna. To me, it's a political visit. And the present governor is maybe trying to use that to give the impression that Imo people are in support of the present government. Gare ni wannan wata ziyara ce ta siyasa. Kuma mai yiwuwa shi gwamna mai ci yana so ne amfani da ziyarar ya nuna cewa al'ummar Imo suna goyon bayan gwamnati mai ci. In ji Dr. Celestin Wosu, to sai dai Chief Alex Ihionu yana mai cewa. the president has right to visit all his constituencies at any time. Ya ce shugaban ƙasa yana da dama ya ziyarci duk inda ke ƙarƙashin mulkinsa a kowane lokaci. Zuwansa yana iya haifar da alheri. yanzu kungiyar 'yan awarin biafra ta ipob dai ta riga ta bayyana kin amincewarta da zuwan shugaba buhari jihar imo tare da ayyana rufe yankin kudu maso gabas baki daya gobe alhamis da mayin barazanar tarwatsa duk wani shirin da gwamnatin jihar ke yi don tarbar shugaban kasar alfonso sokorigwe muryar amurka daga umuahia najeriya a gaida alfonso okul igwe da wannan rahoton kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. madalla da fatan an shakata da wannan wakar. Yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman akan dokar haramta tsugunawa yin bahaya a ko'ina da gwamnatin jihar Oyo ke ɗauka. Majalisar Dokokin Jihar Oyo ta amince da kafa dokar hana yin kashi a fili a fadin jihar Oyo. Dokar wadda ta sami amincewar dukkan wakilan majalisar ta tanadi cewa duk wanda an ka kama yana kashi a fili zai biya tarar kuɗi naira dubu biyar ko kuma a bashi gwale-gwale ba tare da ɗauri ba. Haka zalika dokar ta tanadi tarar naira dubu hamsin ga duk mai gidan da baya da salanga ko shadda a gidansa ko ɗaurin watanni shidda a gidan maza ko a mishi dukkan biyu tara da da daurin majalisar dokokin ta jihar oyo ta buƙaci gwamnatin jihar oyo da ta samar da gidajen kashi ko sarga na tafi da gidanka a kasuwanni da wuraren taron jama'a don amfanin al'umma to ko me jama'a mazauna jihar oyo za su ce a game da wannan mataki da majalisar dokokin jihar ta ɗauka ko ta bullo da shi sunana sulaiman daura wallahi ya daidai kasan ta baya da wani amfani ko je gidansa yi baya gidansa ko na abu da gwamnati kuma ya je waje gwamnati ya ce a je a yi hajiya ya ganin cewa tare da an kashe a yi ta naira dubu biyar wallah kudin kuma ya kada ni na alifin nan ko dubu shirin da biyar ya kamata a riga za wannan dokan ne sakon ka ga sauran jama'a ni abun da nake ba wa jama'a sawara kowa da abun da gwamna ya doka kar ka ji a wuce ya ka abun da ya faji ana nufin mutane su daina kashi a daji ke wallahi to ba da wani amfani mana inda wani abu kuma ko minin ko bera me ya je ciya ac ga cikin gida mutane ba a saman wa wa mutanen ciwo ba sai yasa abun da wannan gwamnan na yon ya yi wallahi duk ma kuma na bayansa ni kuma na bayansa sunana Ayo Borija doka nan da aka yi gaskiya ne na gane ya yi kuma wani wani bangare bai yi ba ina ya yi dokan da aka yi saboda cholera nan da ko ina yanzu na kashe mutane saboda akwai disease da yawa amma abun da aka yi na. wurin bangare na ya yi amma wurin bangare da bai yi bai yi ba ya kamata a sa public toilet ko ina kafin a sa wannan doka ka san an sa public toilet akwai kasuwa ne suna da yawa ko ina kana wuciya dole ne abun ya kama ka kana zo ka kayi na za ka shiga to ba yi public toilet ba na abun sai sai yu. To majalisar dokokin jihar Oyo ta buƙaci gwamnan jihar Oyo da ya kakkafa watan gidajen kashi na fita gidanka kamar waton public toilet kenan. sa public toilet ka san kowa da kowa zai ji daɗin abun sa public toilet yana da kyau ko kudi kadan kadan na kasa ko n'a ashirin ashirin ka abun ya kama sai ka shiga public toilet ka je ka yi amma ba public toilet ne ka shiga eh kaga an gurin bangaren ne ban ji daɗi wannan to kai ka yarda da duk wanda an haka ma yana kashi a fili ya biya naira dubu biyar gaskiya naira dubu biyar ya yawa gaskiya no ya kamata mutum ya biya to ko an go na dama dama an sa an sa dubu biyu ko ne aka kama ya biya dubu biyu a san haka ya fi sunana sumaila a a a a kudi ban sa ne bai da can sam sam sam sam kudi me yanzu muna daji muna kasuwa daji in je mu yi kashi can a daji sai ce kama mu biya dubu biyar aka yayi idan kuma baka da dubu biyar za a yi ma gwale gwale a a wannan eh, mm, gwamnati yana so ya nuna mun karfin banza ne a kai wancan mm, dalili wallahi bai da kyau na kashi in toilet bai kusa dole mu je daji mu je mu yi kashi mana ba ka ganin cewa kashin nan yana kawo ciwon kwalara ciwon amai da zawo mutane na mutuwa tun da ba kusan gida muke a daji muke na je yi kashi ba wani kwalara in kusan gida ne yanzu zai ce eh, na yi laifi amma a daji mu je yi kashi a daji ya ce mu biya dubu biyar kai ban yonda ba eh, ne abdulatif a cikin cikin Yoyo State. Majalisar dokokin jihar Oyo ta ce duk wanda ya kashi a fili zai biya naira dubu biyar. Me za ka ce? Ah, ni bai san ya shiga daji akwai toilet mana. Ni ko na son yi kashi san je toilet. Duk wanda aka kama yana kashi a fili ya biya naira dubu biyar. Ah, ni ni wallahi ni wallahi bai sa hannu. Ni ba so irin wannan bai da kyau bai da kyau. To idan aka ba mutum gwali-gwali saboda ya yi kashi a waje ya yi daidai. Bai yi daidai ba bai yi daidai ba. To me ya kamata a ba mutum idan ya yi kashi a fili? dalili ẹ̀yàn su ṣe du àmọ́ dúkà mọ́tàní ko y'a yá a si ko mutane ya je fili ko ya kama si, ba laifi ba laifi sunana alhaji Karayi, Mese, sai da saniya a kiyar wanda an da dare dj a cikin garin koko majalisar dokokin jihar oyo ta bullo da wata doka cewa duk wani an kama yana kashi a fili za a yi masa tarar naira dubu biyar eh to wannan doka ba a cewa an kafar da doka a ce ba ta yi ba amma akwai abin da ya kamata a musanta akan doka yanzu an ce duk wanda an ka kama a fili yana kashi ba amshi dubu biyar ai kaga in ka dibe ne dokar da an ka dauka dubu biyar ba karin kuɗi bane ina lehi ma a ce ana an san naira dubu garai ko ɗari wanda in kaddi ba ai akwai yara wanda a ƙanana kila kashi ne a damuwar su ba su ma ba su ma mallaki hankalin kansu ba za su yi ko ina su za su yi kashi amma babba wanda ya mallaki hankalin kansa to kaga wannan ko da an kama shi a mai doka ya dace yin kashi a fili yana da illa da yawa tunda yana haddasa kwalara da wasu cututtuka eh kwarai haka ne amma ya kamata doka an za ta daidai da kamata ban ce ba ta yi ba amma tsarin a ce naira dubu biyar a in ka diba sun yawa da a ce ka ba da shawara kamar nawa ya kamata a karba ga wanda ya kashi a fili to ni abin da a shawara da zan basuwa kamar dai idan mutum ya kashi ga fili an ka kama sa wanda ya mallaki hankalin kansa ya kamata a tsaya maka kamar doka naira dubu a kama shi to naira dubu kuɗi ce yanzu ko awa an ka ashe dubu gari ya sa a shi kuɗi a hannunsa amma dubu biyar sun yawa alhaji zai kabo dinga ba za ka ce a game da dokar da majalisar dokokin jihar oyo ta bullo da ita na cewa duk wani aka kama yana kashi a fili zai biya naira dubu biyar ko a bashi gwale-gwale to ana yin doka ba a yi yi muhalli inda mutum in kashi ya matsa mai bai raba shi je shi yi haka dai za a ba mutum gwale gwale ba a yi mai wurin da ya ka biyan bukatar shi ba ita majalisar dokokin ta buƙaci gwamnatin jihar Oyo da ta kakkafa wato gidajen kashi na tafi da gidanka domin amfanin jama'a musamman a kasuwanni da wurin taron jama'a to wannan kan Hausa Fulani ba su da ma wannan akida ta cewa su ta ga daji Allah su tsuguna su yi baya sai yan uwansu su ke wannan Alhaji Yaro Guntun gida me za ka ce game da matakin da majalisar dokokin jihar Oyo ta ɗauka. To gaskiya ba ta adalci ba a ce talaka bai bayan gari daji bai bayan gari a hili to shin wanda bai da naira hamsin wanda zai kai ma gidan toilet ana cewa in ya bayan gari daji a bashi kashi ko a bashi gwale gwale ko shi bada dubu biyar kaga ba a mishi adalci ba. Kayi la'akari da illar da ke ga kashi daji ko kuma kashi a fili tunda wannan yana sa kwalara. Mutum uwayenmu da kakanninmu daji muka bayan gari ba mu san toilet ba. Yanzu kana ganin ko ga wurin kashi toilet kai ba za ka shiga kai kashi ba. Eh to ina eh in shiga in yi amma ni bai dame ni ba don tun uwaye mu da kakanni mu ba mu san gidan bayan gari ba yanzu na zamani ya kawo ne a ce kwalara a ce mina na mina na wannan duk zamani ne ya kawo shi to kana da masana ya ce akwai tare da ake wa wanda aka kama yana kashi a fili ta naira dubu biyar ko a yi masa gwale gwale to in an kai haka ba a yi adalci ba saboda wanda bai da naira hamsin da zai kai gidan tole an ha kama shi an ce sai ya ba da dubu biyar ko kuma a bashi gwale gwale to shin gwale gwale ne an ka bashi ai ba a yi mishi adalci ba abinda son kawa jami'an tsaro hanya saboda su samu hanyar cin hanci da rashawa saboda hanyar cin hanci yawa ma'aikatan Najeriya ka tutu me ya saboda gashi nan muna kallo inda za ka taka doka in ka bada kuɗi a kyale ka Umaru Dodo na'am ranka ya daɗe misali yanzu ko Bahaushe ko rabe ba bambancin kabilanci da gangan lamarin babu duk wanda an hakama tunda doka ce ta jiha to wannan doka za ta hau kai ne to yana da kyau a sanar da kowa ya sani ka a yi abu cikin ba a sani ba kaga wasu akwai baki akwai sauran jama'a waɗanda kuma ba su sani ba ko yan ƙasa ne ko kuma ba yan ƙasa ba dai akwai rashin sani amma a wannan lokaci da ake yanzu kusan in ce jama'a da yawa suna da labarin cutar amai da gudawa watan kwalara da take damun sassa daban-daban na Najeriya har da wasu sauran wasu kasashen Afirka. Kuma wannan shine makasudin ɗaukar wannan doka. Gaskiya nan ta bullo sai dai Allah shi yi mana tsari kan wannan lamarin. Insha Allah yana da kyau a bada goyon baya da tsabtace muhalli kan wannan lamarin. Muna goyon baya ɗari bisa ɗari ga wannan. Ka amince da wannan doka? Insha Allah ni na aminta gaskiya. To ko kabila ko kuma bahaushe ko waye shi ma ya goya baya kan kan wannan lamari a yi addu'a kan shi Allah shi ba mu zaman lafiya da lafiya. Hana kashi a fili yana ɗaya daga cikin matakan da masana kiwon lafiya na ba da shawara a ɗauka domin dakile yaɗuwar cutar amai da gudawa waton kwalara. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida da Tambuwal, yanzu kuma ga labaran wasanni daga ƙasar Ghana. Wasanni a takaice. Accra House of Oak za mu soma labarin wasannin na yau. Accra House of Oak ta sha kashi da ci ɗaya da nema a wani wasan sada zumunci da zakaran kasar Togo Asko Dikara domin shirya ƙungiyoyin wasan guda biyu baki ɗaya wa gasan CAF Champions League da ke gabansu. Abin da ya bambanta ƙungiyoyin guda biyu shine kwallo da Magnum Ataba ya zura a ragan has cikin mintuna na 32 sai wani Elaine ya fito da kwallo ta bangaren hagu na filin wasan zuwa cikin akwati kuma ya dace urobode harrison na awaran ya gyarawa a taba cikin sauki ya bugi kwallon ya wuce richard baidu sai cikin raga an baiwa kowane dan wasan black stars ladan dala dubu biyar kowane ɗayansu a nasarar da suka samu akan ethiopia a ranar juma'a a wasan fidda gwani na shiga gasar cin kofin duniya ghana ta lallasa waliya ibex ci ɗaya da nema a wasan farko na jerin wasannin fidda gwani a cape coast stadium mubarak wakaso ne ya zura kwallon ya yadda yadda ki kwallo daga wajen akwati cikin mintuna na 32 wanda ya wuce mai tsaron gida ta mariam na shanko sai dai ranar litini ita ma black stars din ta ɗibi kashinta a hannu ya da ta sha kashi da ci ɗaya mai ban haushi a hannun afirka ta kudu a wasa na biyu a fnb stadium da ke a johannesburg Winnipeg yanzu dai Ghana da Ethiopia na da maki uku uku a bayan Afirka ta kudu da ke gaba da maki kudu. Black Stars za ta kara da Zimbabwe a wasa na gaba cikin watan Oktoba a Kumasi da zagaye na biyu a birnin Harare. Za a yi wa ɗan wasan tsakiya na Black Stars Ghana Jeffries Club Scan don Ghana iya girman rauni da ya samu yayin da yake yi wa ƙasar Ghana wasa. Club wadda daga baya ne aka ƙara shi cikin 'yan wasan na Ghana an sake take shi a farkon rabin lokaci na wasan da Gana ta yi da ethiopia bayan ya samu rauni dan wasan ya koma birnin london a ranar litinin inda likitocin crystal palace za su auna iya girman raunin nasa da ya samu cristiano ronaldo ya kafa sabuwar bajimta a tarihi na sayar da rigarsa kowace rana cikin ƙasa da sa'o'i 24 bayan da aka ba da sanarwar zai sa rigarsa mai lamba bakwai dan wasan na gaba na ƙasar portugal ya koma old trafford bayan jira na lokaci mai tsawo a watan augusta yanzu haka ya kyallaci kansa gabanin ziyararsa na farko zuwa karantin a ranar alhamis a yayin da united ta shaida cewar ronaldo zai sa riga mai lamba bakwai a ranar alhamis masu sha'awan kwallo sun karantuma don samun nasu rigan kuma cikin sa'o'i hudu kacal ya kafa tarihi a matsayin wani abun sayarwa na wasannin motsa hada jiki ɗaya da aka fi sai a wajen amurka ta arewa da wannan muka iso karshen labarin wasannin radwanullah muktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ga gaida ridwan abbas yanzu koga ga baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya Akalla fursunoni 41 suka mutu a gidan yara kasar Indonesia bayan da gobara ta tashi a gidan yarin mai cunkoso da sanyin safiyar yau Laraba. Mai magana da yawan ma'aikatar shari'ar Indonesia ya ce, gobara ta fara ne a rukunin si na gidan yarin Tangrang wanda yake a wajen babban birnin kasar Jakarta. Rika Aprienti ya ce, an kashe wutan ne bayan sa'o'i, akalla fursunoni 80 suka jikkata, ciki har da takwas da aka ɗauke su zuwa asibiti a Tangrang. Shugaban babbar jam'iyyar adawar kasar Gini Union of Democratic Forces of Guinea ya ce juyin mulkin da aka yi a kasar a ranar biyar ga watan Satumba ya yi daidai saboda shugaba Alpha Conde baya bisa ka'ida bayan da ya canja kundin tsarin mulkin kasar don yin wa'adi na uku. A wata hira ta musamman da ya da biyo ta hanyar tafinta. Selu da Len Diallo ya ce duk wata cuta ta al'ummar Gini da gwamnatin mulkin soja ta ambata jam'iyyarsa ce ta gano kuma ta haitar da su. Jiya talata a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta kudu ya yi kira ga kwamandojin soja da shugabannin siyasa da suka kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a jihar Equatorial ta yamma biyo bayan mutuwar akalla mutane biyar a ranar Litinin da ta gabata. An tura wata tawaga ta haɗin gwiwa da ta kunshi dakarun tsaron Sudan ta kudu da dakarun ƙawancen adawa zuwa tambura don su warware rikicin a cewar manjo janar Lulu Ru'ai Koang kakakin rundunar tsaron jama'ar Sudan ta kudu. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki bakwai ta auku a kudancin ƙasar Mexico jiya talata da daddare a kusa da wurin shakatawa na Acapulco a jihar Guerrero inda akalla mutum ɗaya ya mutu. Gwamnan jihar Guerrero Hector Astudillo ya da wani gidan talabijin na ƙasar cewa wata falwaya ta faɗo kan wani mutum a kusa da garin Coyuca de ta masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka ke a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham da ta haɗa mana sauti da mu na wannan daren. Baba ya makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairi nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.